Jama'a masu kalmar da sauraron mu barkanmu da yau barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin da zamu gabatar muku da labaranmu na yau litinin. Muna tara ga watan Jumada Ula shekarar Hijiriya ta 1443 wacce ta yi daidai da ranar 13 ga watan Disamba shekarar miladiya ta 2021. masu kallonmu da sauraronmu tare fatan kun wuni lafiya yanzu kuma sai a gyara zama domin jin cikakkun labaran. inda za mu fara bayyana muku da cewa shugaban ƙasa shugaban jamhuriya alhaji muhammad bazum ya dawo gida niger bayan ziyara aiki da zumunci da ya kai a birnin abuja na tarayyar najeriya inda ya halarci taron shugabanni da gwamnoni na kasashe mambobin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin kasashen afirka na yamma dawo. a yayin wannan taro dai an tattauna akan muhimman batutuwa da suka shafi ci gaban kasashen na yammacin afirka yayin da aka tattauna akan batun karfafa kiwon lahiyar al'umma tare da bunƙasa sha'anin kiwon lahiya na al'umma wato musamman ma a wannan lokaci na bullar cutar covid-19 haka zalika an tattauna akan karfafa matakan tsaro wanda kuma barazanar 'yan ta'adda ta yi wa al'umma katutu a nahiyar ta afirka musamman ma afirka ta yamma wannan kin ma a taron an tattauna akan matakan da za a ɗauka na ganin cewa an karfafa matakan tsaro domin kariyar lahiyar al'umma haka zalika a yayin wannan taro dai shugabannin na ƙasashe mambobi na ƙungiyar ta sidiyawo sun yi nazari tare da tattauna batun yadda za su ɗauki ƙwararren matakai na ganin cewa an kawo ƙarshen rikicin siyasar da ake fama da ita a ƙasar gine da ƙasar mali har wa yau dai shugaban ƙasa shugaban jamhuriya alhaji muhammad bazum ya yi wata ganawa a fadarsa a yau da wata muhimmiyar tawaga da ta fito daga tarayyar najeriya a ƙarƙashin jagorancin gwamnan jihar zamfara jihar zamfara da mai iyaka da wato jihar maradin kasar nijar dukkanin wa'annan bangarorin biyu suna fama ne da matsalar tsaro tare da barazanar 'yan bindiga daɗi gwamnan jihar zamfara malam bello muhammadu maradu matawalle ya yi mana ƙarin haske akan makasudin ziyararsu a nan ƙasar ta nijar alhamdulahi tattauna ta yi kyau sosai domin mun samu haɗin kan shi shugaban ƙasa da kuma jami'an tsaro cewa a shirye suke a koyo shi kuma ya ba da dama da cewa duk wani gudunmuwa da ake nema daga najeriya da kuma jihar zamfara to ya ba su jami'an tsaro dama su ba da tasu gudunmuwa kuma mu a namu bangare za mu ba da tamu gudunmuwa da mu a gwamnatance da kuma a jami'an tsaro na najeriya domin mu ga cewa mun fatattaki wannan 'yan ta'adda da ke addabar a niger da kuma najeriya a ci gaba da labaran namu a wannan karin sai mu sanar da ku cewa shugaban majalisar dokoki alhaji sen omar shi ma ya dawo gida birnin yamai jamhuriyar niger bayan amsa goron gayyatar da ya a birnin istanbul na kasar turki da ya halarci taron 'yan majalisar dokoki Shugaban gwamnati Firaminista Uhumudu Muhammadu ya sabka a jihar Difa inda ya samu tarbo na musamman daga hukumomin jihar ta Difa da ma al'umma garin. Ana ta mishi lale marhabin tun daga hilin jirgin saman na Difa. kaɗan bayan shugaban gwamnati firaminista uhumudu muhammadu ya isa a jihar ta difa sai jagoranci bikin buɗe shagulgulan sallar ta difa ingila alhaji bizu abubakar ya halarci gurin kuma ya aiko mana da rahoto a kai a nan ne a filin wasan ƙwallon ƙafa na birnin difa mai sunan zaman lumanar ƙasa wato concord da kenan a turanci aka ba da odar soma shagulgulan wasannin sallar ƙasa ta jamhuriya karo na 63 a garin difa cewa da sallar difa ingila sallar da ta samu gudana a ƙarƙashin take na kawo kawowa talakawa sassaucin rayuwa a cikin halin tsaro ƙaƙƙarfa da kuma ci gaba tabbatacce. Firaminista Uhumudu Muhammadu ne da kansa ya jagoranci bikin a ranar yau dinnan Litinin 13 ga wannan wata na Disamba da muke ciki na shekara ta 2021. Sabgar ta soma ne da jeren defile na tawagogi daban-daban na 'yan wasanni da suka zo daga jihohin kasar nan baki ɗaya. A sahun gaba, an soma ne da mambobin kwamitin nan da ya tsara ita wannan sallah ta difa Ingila. Sannan tawagar 'yan wasan jihar Agadez suka biyo baya. daga nan sai ga tawagar 'yan doso da suka zo da irin nasu shirin sannan kuma aka tarbi tawagar 'yan maraɗi su ma da suka shigo da wata rawa irin ta takai sannan sai ga tawagar 'yan wasan yamai bayansu sai tawagar 'yan tawa sannan 'yan tilibiri suka maye bayansu daga nan sai aka yi lalimar habin da tawagar 'yan yankin da magaram inda a ƙarshe kuma aka tarbi tawagar 'yan difa mai masaukin baƙi waɗannan tawagogin guda takwas dai a tsakanin su ne za su fafatawa a cikin wasanni na motsa jiki da kuma na kaɗe-kaɗe da raye-raye da wake-wake a duk tsawon wannan sallah bayan fatihar da aka yi domin roƙon allah maɗaukakin sarki ya sa a ƙare wannan taro lahiya cikin aminci da kuma fahimtar juna tsakankanin 'yan ƙasa an kuma gudanar da wani take na ɗaga tutar ƙasa sannan aka saurari jawabobi da dama bayan haka kuma an more da waɗansu wasanni iri-iri masu ƙayatarwa da kuma ƙara nishaɗi waƙoƙin da suke bayani da kuma jan hankalin jama'a akan muhimmancin wannan sallah ga ƙasarmu da kuma irin yadda wannan sallah ta ba da dama ga jihohin ƙasar nan da su samu gine-gine da kuma gyaran gari mai yawa waɗanda suka taimaka wajen kyautata halin rayuwar al'ummar da ke cikin yankunan kamar yadda firaminista uhumudu muhammadu ya zayyana a cikin jawabinsa inda ya ƙara tabbatarwa duniya cewa waɗannan shagulgullan ire-iren waɗannan salloli na jamhuriya da aka samu gudanarwa a nijar ga baki ɗaya sun taka rawar gani sosai wajen ƙawata manya-manyan biraminmu da kuma samar musu da gine-gine irin na zamani hikimomi daban-daban waɗanda suka taimaka ma gwamnati wajen ƙara tabbatar da sha'anin tattalin arzikin jihohin da kuma sauran abubuwa na more rayuwa. mu tunatar muku da cewa dai kafin wannan jawabi na fara minista sai da madam asma'u kanta mayar ta garin difa ta yi nata jawabin na lalimar habin ga jama'a tare da shan alwashin cewa za ta kula da duk gine-ginen da garin difa ya samu ya amfana da su a albarkacin wannan sallah ta difa ingila daga nan sai gwamnan jihar ta difa cewa da isa lemin shi kuma ya shigo da nasa jawabin inda ya kai gaisuwa ta musamman da kuma jinjina ga duk ilahirin mahalarta wannan sallah sannan ya ce kasancewarsu a garin difa albarkacin wannan sallah wata babbar shaida ce da ke nuna amincinsu ga jihar difa musamman ma ga garin na difa da al'ummarsa da kuma irin yadda za su karfafa dankon zumunci tsakankaninsu da al'ummar yankin difa tare da taya al'ummar irin jimamin da ta shiga dangance da kuncin da ta samu kanta a ciki yau da 'yan shekaru a sanadiyar ta'addancin da ta sha fama da shi amma kawo yanzu in ji gwamna isa lemin ya ce wannan abin duk ya kau zaman lafiya kwanciyar hankali aminci ya dawo a yankin jihar difa ga baki ɗayanta dangance da sha'anin tsaro ya ce shugaban ƙasa shugaban jamhuriya muhammadu bazum ya yi ruwa ya yi tsaki domin tabbatar da haka yau watanni shida kenan da ya zo a nan yankin jihar difa domin kafa wannan tarihi mai muhimmanci wanda ya nuna ma duniya cewa jihar difa a halin yanzu lamuyi lafiya take cikin kwanciyar hankali da walwala. al'ummomi waɗanda suka samu kansu cikin wannan matsala dalilin tashe-tashen hankula gwamnan jihar ya bayyana cewa a halin da ake ciki yanzu mafi yawansu duk sun koma a gidajensu nan gaba ba da daɗewa ba waɗanda suka saura su ma za a ɗauki matakan da suka dace domin ganin cewa kowa ya koma a garinsa a gidansa kuma sun ci gaba da gudanar da ayyukansu na rayuwar yau da kullum. an saurari jawabi na shugaban kwamitin tsara wannan sallah ta difa ingila cewa da abdu lawan maruma wanda shi kuma ya yi fashin baki sosai da sosai akan ayyukan alheri da ayyukan gyaran gari na birnin difa waɗanda difan ta samu albarkacin wannan sallah a ƙarshe mu sanar da kucewa an rufe wannan taro ne na yau da wani babban wasan kwaikwayo da kuma kiɗe-kiɗe wanda aka shirya akan labarin wani aure na waɗansu matasa tubasan juna. auren da aka sha ɗage sabgar ɗaura shi dalilin rashin kwanciyar hankali wanda al'ummar yankin take fama da shi amma bayan da zaman lafiya da kwanciyar hankali suka dawo yau an tabbatar da wannan auren kuma an gudanar da shi a kan shagulgulla irin na al'adun gadin-gadin na yankin difa a dangance da shirye-shiryen wannan sallah ta difa ingila akwai wani wata alkarya da ake yi wadda ake ce da ita fantaziya ita dai wannan alkarya ta fantaziya babbal alkarya ce wadda aka yi gadanta tun iyaye da kakannu akan haka ne abokin aikin mukasu mutari ya nemi kuma ya bincike akan tarihin wannan sabga ko mu ce wannan alkarya ta wato fantaziya kuma ya shirya mana rahoto kamar haka a cikin wato wannan sha ta difa in akwai wani abu mai ɗimbin tarifi babu kamar wato wannan alƙarya ta fantaziya ta galgajiya inda kalla sarakunan galgajiya daban-daban da fadawansu da wato abin da ya shafi dukkan mayaka da wato 'yan harauta na galgajiya baki daya a takaice dukkan waɗansu masu waɗa ji a ƙarƙashin inuwar wannan ko waccan fadar ke tafiyar da alƙarya ta hawan daba inda kuma tubarkalla sarakuna a hawan wannan daba ke hawan wato dawakai waɗanda suka sha ado domin tafiyar da alkarya daban-daban saboda haka a nan ma wato wannan yanki na kanan birnu abinda aka gada ke nan tun kakannin kakannu saboda haka a wannan karo ma akwai tubarkalla shugabannin kanton wato sarakunan gargajiya na kanton in menisorowa na kanton in komadugu na kanton in boso na kanton in ninjini. na kanton yan gudumariya na shatumari sannan da na gurfama daban-daban guda 29 waɗanda za su tafiyar da alƙaryar fantaziya albarkacin wannan sallah ta sha takwas ga watan disamba ga kaɗan daga cikin abin da ɗaya daga cikin wakilan kula da wannan sha'ani mustapha arimi ke bayyana mana fantaziya mu ita ce muka sani ta gargajiya hawan da wakai da ake hudi yadda ake yin ta a katsina kano eh, a can daman ma a azalma a kowane sallah sarakan gargajiya suna hawan dawakai ana hawan dawakai eh, ran sallah a je idi in ka ji an ce idi sai a ce sarki ya hau in ka ji an ce ma sarki ya hau ya hau doki ya ta idi to wannan eh, tarbiyyar tamu ta gargajiya har yanzu ba a barta ba kuma an sha ma'allahu a wannan sallar ta da desambar. fantaziya za a tsara ta kuma muna cikin tsarin ne yanzu ku zo kwatar da mu lallai ita wannan alkarya ta fantaziya a nan difa al'umma kalla maza da mata suna jiranta don hanya ce mafiya ala ta al'umma su nuna irin abubuwan da suka gada tun kakannin kakannu a galgajiyance kuma su kan fannoni daban-daban ga abin da wannan malami ke bayyana mana a shirye muke a fuskan komi inda abin fantaziya ne na hawan doki ne a shirye muke bi izinin ran sallah December za ku gane mun lokacin da mun wuce za ku nuna mun insha Allah. Mu sanar da ku yau da safe mambobin kwamitin da ke kula da wannan sha'anin fantaziya sun zagaya wurare daban-daban domin ganin halin da dawakai ke ciki koshin lafiyarsu abincinsu sannan kuma su ga su kansu masu hawa waɗannan dawakai delegation daban-daban yadda suke tafiyar da wato kula da waɗannan dawakai domin ƙara armashin wannan alƙarya. Gwargwadon labarin da ya sauka kenan a amaryacen yau a gare mu a madadin wanda suka taya na gabatar da shi ni da na shirya na gabatar ke muku fatan mu kwa lafiya sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da za ku ji mu dauke da sababbin labaran da rahotannin masala.